Babban hafsan tsaro a Najeriya Janar Loki Irabo ya ce jami'an soji za su ƙarfafa ɓangaren gano alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don kawo ƙarshen kashe-kashen da ba gaira ba dalili da ke aukuwa a jihar Plateau. Babban hafsan tsaron ya kuma ce ziyarar tashi ta musamman ce wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarce su da su tsaurara matakan tsaro don maido da zaman lafiya a jihar. It is by understanding your neighbor who he is. Yace fahimtar juna da gane cewa kowa halitta da za a mutunta ne idan har mun rungumi ɗabi'o'i masu kyau ba wata hujja na zuwa ba da haƙuri wa waɗanda suke baƙin ciki. Babban Hafsan ya ce sojojin Najeriya na iya daƙile matsalolin tsaro a ƙasar idan har al'umma sun ba su goyon baya. Shugabannin cibiyar da ke yada kyakkyawan fahimta tsakanin addinai sun dukufa wajen faɗakar da al'umma dabarun samun zaman lafiya. Imam Dr. Nuraini Ashafa, shugaban cibiyar, ya ce shirin nan da suke yi na wanzar da zaman lafiya ita ce ya kamata al'umma su runguma. In duk angon da suke tare da musulmi da kirista su haɗa hannu su gangami cin angonmu daga yau ba za sake zubar da jini ba, mu da kanmu mun dungumi kaddaran rayuwarmu da ceton al'ummarmu da mu da garinmu da mutanenmu da yankinmu da kasuwanci kasuwancin mu da komai namu mun ɗauke ta a hannunmu da kama bala mu jira sai gwamnati ta zo ba ko hukuma ba. Shi ma Reverend Dr. James Mobile Wuye da ke zama daraktan shirye-shirye na cibiyar ya ce sun gana da al'ummomi daban-daban sun kuma fahimci cewa akwai matsala da ya zamo dole kowa ya ba da gudunmawar samar da zaman lafiya. Mun mun samu a cikin mutane akwai 'yan kwangilan takaddama nasu shine in ba a ba da kashi an kashe juna ba basu da shi. Mun sake lura cewa ana gasa a jihar Filato na waye fi kashe wani zuwa ni su kashe uku mu kashe hudu wasu kashe biyar ana ta yin irin wannan to ire-iren wa'annan ne muka zo mu ce to shin mu a yan zaman kanmu yaya za mu yi mu fitar da wannan malam sani suleiman da ke zama babban mukaddashin jami'in gudanarwa na kungiyar mesiko da ke aikin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya ya ce marasa kaunan zaman lafiya ke mai da hannun agogo baya idan muka lura an samu ci gaba na tsawon kusan shekara shida a jihar plateau wanda hakan ta samu ne bisa kokari na irin kungiyoyi irin namu kokari na jami'an tsaro kokari na gwamnati ta jiha da kuma sauransu da kuma kokari na kafafen watsa labarai da 'yan jarida irin kudu to amma a 'yan baya-bayan nan akwai ɓata gari daga cikin shugabannin addinai bata gari daga cikin 'yan siyasa waɗanda watakila suke ganin idan ba an sake samun matsaloli irin wannan ba wasu bukatunsu ba za su biya ba don haka wannan abu da ya faru a yanzu wata dama ce na mu koma baya mu sake kallon abubuwan da aka yi a baya ya taimaka menene kuma gibin da ake da shi wanda za a sake tara wasu abubuwa a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar plateau na kan tattaunawa da bangarorin al'umma daban-daban don samun masalaha yayin da abokan arziki ke kawowa ziyarar jaje da ƙarfafa batun zaman lafiya a jihar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya